sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Fabrairun shekara ta ashirin ga labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da wata sanarwa da ke cewa bangarorin biyu za su saka hannu a wata yarjejeniya ranar 29 ga watan Fabrairu da za ta share fagen kawo ƙarshen yakin Amurka mafi daɗewa a tarihi. yarjejeniyar za ta ba da damar janye sojojin amurka sannan a hankali daga afghanistan ita kuma taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta bar 'yan ta'adda su ci gaba da harkokinsu a kasar ba haka kuma za ta shiga shirin samar da sulhu da sauran 'yan afghanistan za a gudanar da bikin saka hannu a yarjejeniyar idan har cikin kwanaki bakwai an samu karancin tashin hankali wanda zai fara daga daren yau asabar din nan dukkan bangarorin za su saka ido waɗanda suka hada da sojojin amurka da taliban da kuma jami'an tsaron afghanistan haka kuma bangarorin sun bayyana cewa suna da damar da za su kare kansu idan aka kai musu hari wannan wa'adi da aka saka mataki ne na tabbatarwa da kuma gwaji ne akan ko kungiyar taliban tana da kuma wato ko kungiyar taliban tana da cikakken iko akan mayakanta fadar shugaban amurka ta white house tana shirin gagarumin sauyi a shugabancin hukumar tattara bayanan sirri ta hanyar ta sake babban jami'i na biyan kwanaki bayan sallamar shugabansa daga aiki da yammacin jiya juma'a ne ofishin daraktan hukumar tattara bayanan sirri ya sanar da tafiyar shugaban na biyu andre holman ajiye aiki da holman ya yi ya biyo bayan tafiyar mukaddashin shugaban hukumar joseph magwe wanda shugaban amurka donald trump ya sallama bayan da ɗaya daga cikin mataimakansa ya shaida yan majalisu a kan yunkurin ƙasar rasha na yin Landan a babban zaben shugaban ƙasar amurka da za a yi a watan nuwamban nan mai zuwa kamar yadda rahotanni suka nuna jami'in ya faɗa wa 'yan majalisu cewa rasha na neman taimakawa wajen sake zaɓar shugaban ƙasa lamarin da ya ɓata wa shugaba trump rai wanda ke tsoron za a iya amfani da wannan bayanai a kansa ranar laraba ne shugaban kasar ya sanar da cewa ya maye gurbin magwai da jakadan amurka a jamus richard grenell wanda aka sani da cewa cikakken mai gwiwa trump baya ne hukumar lafiya ta duniya who ta ce wato ta ce tana lokaci yana ƙurewa wajen dakatar da yaduwar annobar coronavirus a daidai lokacin da yawan waɗanda ke kamuwa da cutar ke ƙaruwa a wajen ƙasar china jiya juma'a shugaban hukumar lafiya tedros adhanom ghebreyesus ya ce har yanzu muna da matakin da za mu iya shawo kanta amma ya gargaɗin cewa damar da muke da ita tana yin ƙasa china ta bayar da rahoton cewa sama da mutane 75,500 ne suka kamu da murar coronavirus kuma mutane 2,236 ne cutar ta kashe. A wajen ƙasar China kuma sama da mutane 1,100 ne suka kamu da cutar inda mutane sama da dozin cutar ta kashe. Jiya Juma'a a karan farko ƙasar Labanan ta tabbatar da cutar a ƙasar. Wata mata mai shekaru 45 wadda ta isa ƙasar daga Iran ita ce ta shiga da cutar yanzu haka dai an keɓe matar a asibiti. a halin yanzu kuma jami'an lafiyar iran sun bayar da rahoton mutuwar karin wasu mutane biyu da cutar coronavirus ta kashe to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran kwamitin bincike da gwamnatin wucin gadi ta sudan ta kafa zai fitar da rahotonsa a wata mai zuwa kan fatattakan masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya da aka yi ranar uku ga watan yuni akalla mutane 87 ne aka kashe wasu ɗaruruwa suka raunata lokacin jami'an tsaron sudan suka yi amfani da ƙarfi wajen koran masu zaman dirshan da suke kwashe watanni a kofar hedikwatar sojoji a birnin khartoum akalla masu zanga-zanga 25 ne har yanzu ba a san ma inda suke ba gani na ƙarshe da rauda abdulgadir ta yi wa ɗan tafadul mai shekaru 26 shine 'yan kwanaki kafin watan ramadan Fadul yana daga cikin dubban matasa da suka yi zaman dirshin a wajen hedikwatar sojoji suna neman kafa tsarin dimokuraɗiyya. akhiran akhir marra waladida gabi ramadan bai khamsa yau ta ce ban san dalilin da ya sa shi kaɗai ya ɓata cikin abokansa da makwabta ba saboda da yawa daga cikinsu suna kai komo zuwa wajen zaman dirshan ɗin Ƙungiyar likitoci ta Sudan ta ce lokacin da sojoji ke share yankin da ake zanga-zangar sun kashe akalla mutane 100 tare da raunata wasu hudu. A ɗaya ɓangaren kuma shugaban ƙasar Sudan ta kudu ya wargaza gwamnatin sa jiya Juma'a ya kuma naɗa shugaban 'yan adawa Rick Machar a matsayin mataimakinsa na farko kwana guda kafin a rantsar da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi da aka daɗe a najeriya Dokar shugaban ƙasa ta sanar jiya Juma'a ya sa ya kuma naɗa Rebecca Chan a matar Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. A Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. nwanne m ebe na-ebe n'ebe onye na ezinanifo ọgazi amaka weji na-agba mbọ ọgazi amaka weji osiri onye mma nkenke na iji ekeke na lọjika ajị ajagata nna m hajiya sadade hasadebe na ya obi amuze n'osiri nwa sadebe nnọ nnamo nnamo nwanne m ebe n'ebe n'ebe To malamai barkan ku da shigowa wannan zauren. Yau zauren ya cika ba muryoyin da suka saba shigowa wannan zauren ba sabili da haka aka ce waka baki mai ita ta fi daɗi ina tare da. Muhammad Hafiz Baballe. Da kuma Haruna Shehu Mararraban Jos. <laughs> Yau ga Mararraban Jos a DC. Eh a Mararraban Washington. A Mararraban <laughs> To sabon abokin aikinmu eh, ya fara aiki a sashen Hausa wannan makon barka da zuwa sashen hausa to barkan ku dai ya ka shigo ka same mu an same mu lahiya lafiya kalau lafiya kalau na same ku ina shigowa din naga fuskokin ku dama kamar ke ban mm. taba ganin ki ido da ido ba saboda haka ina zuwa na ganki sai na ji kamar in tashi sama ah, ah. <laughs> Mm. To barka da shigowa. Kafin kwance mana tsaraba da kake da ita wannan shirin. Bari mu fara da yadda muka saba kullum bari mu mika waɗannan gaishe-gaishe da suke mu Da farko muna da gaisuwar da ta fito daga hannun abokiyar aikin mu Madina Dauda. Gaisuwa ce ta fata alheri da gayyatar ɗaurin aure aure tsakanin iyalan Alhaji Yahaya Idris Makama da na alhaji malam nuhu abba waɗanda za a yi auren 'ya'yansa abdulkarim yahaya idris alhajeje allah ya sa na faɗi wannan suna daidai alhajeje alhajeje to alhajeje mm-hmm. ni ban taɓa yin wannan sunan ba sunan alhajeje na sani ne gare eh, ne akwai na san akwai mutane da muke kiransu alhajeje mm. kila shi yasa na ce ko wannan alhajejen ne shi ma to hmm. sai da amarya shi fatima nuhu abba waɗanda za a ɗaura ma aure rana asabar mai zuwa wato 29 ga watan nan a gida lamba hudu gidan ma'aji anguwar liman zaria city wato gurin haduwa kenan gurin haduwa kenan ai nan za haɗu mm. nan za haɗu kuma sai a ɗunguma <laughs> gida mai lamba 287 ko a kan gidan marigayi ma'aji babban zazzau house da fatan za a yi wannan aure a dace to allah ya sanya alkhairi to sai gaiso mu ta a bari ya huce da ta fito daga hannun adamu abubakar umar inda ya ce assalamu alaikum fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce don Allah ku miƙa min gaisuwa zuwa ga babana Malam Habu Umar da Alhaji Mansur Sule Hadeja da Inuwa Gwate gumau da kuma Rabi'u Sule Taura da Buhari Hayaguru da Aminu Adamu Malam Madori da mutawakili Gambo Doko da fatan suna nan cikin koshin lafiya. To sai kuma gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun wato aishatu Antimatar matar baffa haruna bajoga ta ce tana so filin a bari ya huce ya gaishe mata da wato mahaifinta ko kuma mahaifin mijinta alhaji haruna daba bajoga da kuma mahaifinta alhaji maji sangaru da mahaifiyarta wato mahaifiyar mijinta da mahaifiyata wato mahaifiyar ta kenan falmata da abokiyar zamanta mai sunanta sai kuma mijinta wanda ta ce kuma tauraron zuciyarta <laughs> <laughs> eh, alhaji wato kin san wani abu <laughs> eh. bari ki ji wato eh. alhaji malam alarama ustaz comrade baffa haruna bajoga duk shi kadai ba dan ma baka ga an ce professor da doctor ba to da shi kadai da kuma yayanta ta ce musa da kuma yayanta wani kuma shi umar dan hutu da matar kawunta hajiya kaduna da kakanta baba mai itace unguwar sabon layi bajoga da kuma kawunta alhaji baban gida mutanen da suna da yawa ciki har da wato abokin mijinta mm. haladu musa bajoga da dauda salih dan doriya da kuma muhammad shehu marabar kunini kamar da ta rubuto da baba malam malam mai zanen hula gololo sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya da ta fito daga hannun lami rabin iliya gata fashi da iyalai duka suna miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga ikwa headquarters da ikwa katsina dcc da ikwa malamawa lcc da ikwa malamawa lcb da 'yan uwa da iyalan reverend yohana b garba wanda allah ya ma rasuwa sai kuma gaisuwa zuwa ga fasto likita mantau da iyalansa don rasuwar surukarsu baban matarsa Allah ya ji kan mamata mu mm, kuma Allah ya ji kan rai amin amin wato rashi kenan mm, mm. akai sai gaisuwar a bari ya huce da ta fito daga Yusufu Mamman daga jamhuriyar Nijar wato wakilin mu kenan na can ya ce yana mika gaisuwarsa ga oga ah, ga subala doha da Iliya Burunji kauye a Maraɗi da ya'u barma yan leman da ado birkila rimin keɓe kano da mai kuɗi matar isa direba sarki a maraɗi duka 'yan difa da kuma abdu makaho difa da hajiya ute da hajiya azara agadas da kuma malam ado a dakwa abuja allah ya sa <laughs> na faɗi wannan sunan daidai <laughs> To wannan sako shi ma ya fito daga Tamar Abari wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka. Inda ta ce zuwa filin abari ya huce tana so a isar da gaisuwarta zuwa ga waɗannan masu sauraro. Da farko akwai tsoho mai albarka a birnin Yamai, Sale Gaskama mai kilishi birnin Yamai, da kuma Alhaji Lawan ɗan tsoho birnin Yamai, da Malam Ado Makaho wanda ta ce ya fi mai ido jin daɗi. To, <laughs> Eh, da kuma sarki makafi na hanyar filinge a birnin yamai kenan da kuma alhaji take so ta ce ko ko aldaladi ko aldadi ta nan dai kamar yadda aka rubuta da birnin yamai Owen, mararraban jos kaga na ce kaga da ake sai da kayan miya babu labarin isowa kadisi to daga mararraban jos eh, ba daga mararraban jos na taho kai tsaye ba dama na kusan shekara ta hudu kenan yanzu a ingila mm. ina london ne eh. to amma dai ko a watan disamba na shekarar da ta kare ta 2019 eh. ina mararraban jos din da yake na ɗanyi balaguro haka mm. to saboda haka daga ingila na taho nan kai tsaye mm. sai dai zan iya cewa duk da haka wannan shine karan farko da na shigo wannan kasa mm. kuma tabbas abubuwan da aka fara bani labari kafin iso na ga wasu Ah, wasu kuma na san sai na kara gaba sai dai baka sha sanyi ba tukun ai na baro su ka baro shi ta amma ka same shi nan ba wani daga cikin mutanen da ne ma magana zan taho suka ce min ka nemi riga sanyi saboda sanyin amurka ban ne <laughs> oh, ya fi na nan ya fi na ce inda nake aka ce bari na bararraba amma ina ganin bare gaya maka ina mm. ganin wannan yankin da muke ne ba eh. sanyi sosai amma idan ka tafi wato amurka ta tsakiya mm. da can ah, yammaci zan ce ne ko mm-hmm. kudanci ne kudancin eh. amurka suna shan sanyi sosai to me zai kai ni abin ya kawo ka shi zai kai ka can ni da nake cewa Allah ya taimake ni ko kana cewa in je to sai dai kawo ka disi shi mm, zai kai ka can kaga murtala bakon da ya je mm. ayowa mm. wannan eh, inda aka fara yin eh, zaben na koga rahoton shi yawwa to ai shi ne yake cewa wai da ya je daga tun daga sama ya ga kasa fari pat ashe an zabga dusar kankara sai ya ce to yau jirgin nan zai sauka idan jirgin nan ya sauka su ina za su bi su tafi <laughs> na an shirin da na kin san musamman wanda karin farko kenan da ya ga kankara haka eh. to haka abin zai zo mishi zai ta tunane tunane sai in eh. ya ga kuma yadda mutane suke sarrafa kansu a ciki sun saba eh, eh sun saba kwarai da gaske eh, eh. to to me ya burge ka kasancewa wanda ne zuwan ka na farko a nan Amurka musamman duk da yake dai baka riga ka zazzagaya ba amma iya inda ka gani ka ce an gaya maka waɗansu abubuwa ka zo ka san waɗansu haka ne suke waɗansu ba haka ba su eh, me aka gaya maka kamar manyan eh, hanyoyi eh. kin san can London ko dugo ake London akwai matsatsin <laughs> hanyoyi da yawa ba gari to yanzu a nan da na zo na ga hanyoyi ga ta nan sha tale tale abin ka mm. za a samu layin da za a samu motoci goma sha biyu a lokaci da za su to kin gani wannan ai ba karamin abu bane mm. akwai yalwa ta fili da za a yi mm. irin waɗannan abubuwa sannan kuma ginin majalisar dokoki mm. capitol mm. shi ma ya bani sha'awa mm. abu ne wanda nake gani a tv a da eh. ko a hoto sai gashi na wuce ta gaban shi ko jiya ma mun wuce ta gaban ginin da baballe zai raka ni in je in siyo layi na waya eh. Eh. to gaskiya akwai abubuwa da yawa kuma sai gani ga na hango fadar white house ba zai je gabanta ba amma da na ga fadar shugaban kasar amurka wani hanzari ba gudu ba ban sani ba na san masu sauraron mu suna biye da mu ban sani ba za ka ba su labarin wajen siyan katin waya <laughs> ah, wato sim card a fallasa za a ke ah, wato ba fallasa ah, ba ce ba ina so ya ba masu sauraron labari saboda su san cewa yadda aka ci gaba a kasashe ba eh. za ka je kawai kai tsaye a siya maka eh, eh, da katin na sim card kin san ba kamar can gida ba da wani lokaci ba Eh. duk da an ce sai ka yi makatin ka rijista layin eh. ka rijista eh. amma a yanzu haka akwai guraren da zaka je ka sai layin da rijista shi mm. a can gida a can gida amma nan da muka je gashi dai ina da duk takardun da hukuma da fatan hukuma ta ji haka mm. eh to da fatan kuma za su bi ko da yake wani lokaci kamar yadda mutane suke faɗi mm. wani lokaci hukumomin suna iya bakin kokarin su amma mutanen ne suke in an toshe wannan kafa su bullo da waccan eh, wato wato to amma akwai abin da nake so ka gaya wa masu saurari domin ya zama darasi da hukumomin Najeriya da kuma mutane na dalilin da yasa baka samu katin ka ajiya ba mm. so ina da takardu na eh, aiki eh. da komai da komai mm. to amma da muka je suka ɗauki suna da komai da komai suka dinga cike ciken su na cewa za su bani layi da wanda nake so sai aka je daidai gun da suke bukatar lambobin nan da dole sai kana da su social security eh, number nan eh. sai na ce musu na yi rijista amma sai nan da mako biyu eh, bata zo za ta iso sai suka ce to in dai ba wannan lambobin ba za mu baka sim card din mu ba mm, ba za mu baka layi mu na ta eh, eh, haka ne za a san mai laifi in wani abu ya faru yadda za a gano ka kenan to to to eh. kin ga yadda ake mm. bin doka da oda mm. yadda ake abu kuɗi zan kai musu amma ba kudin ne ba kuɗi na ne a gaban su ba ka'ida ce tukunna sai na cike wannan ka'idan sanin za su karɓi kuɗi na ko nawa zan ba su ba ka so to barka da zuwa Washington DC ƙasa mai doka da cikawa mai doka da cikawa kwarai da gaske na ndị egwu wee Amerịka ọ bụ onye na-akpọzi n'osimiri Julius Mọdajụ prezident

I nwa si aghara labari guda ɗaya lokaci zai mu damar faɗa kuma wannan labarin shi murtala da yana nan zai ce haka ne ta faru amma labari ne da adamu muhammad ya aiko mana ya ce wani labari ne na karnuri da wani tela wai shi kuma telan ba fulata ne in ji shi fa in ji adamu <laughs> ba ne in ji adamu ya ce wai sai shi wannan ba fulata kanuri ya sayi yadi mm. zai kai ma abokin shi bafin ni tela ɗinki ya sai ya ji dukan shadda kila sallah aka ta kusa da ya isa wurin tela sai ce ma tela kaka tana son dinki da aikin wannan wuya <laughs> wannan yadi aikin wuyan wuka tara za ta yi mata. Ba aska tara ba kenan. <laughs> Wuka tara za ta bashi. Sai shi kuma wannan yaji kuma aiki wannan kwado da wanzami za ka mashi <laughs> Don ga hafiz kai kasan ɗinkin mazawa za a wuka tara da kuma kwado da wanzami ni dai ba zan to ni dai ina ganin yana nufin <laughs> aska tara kenan da kuma kwado da linzami da ake kiran aikin nan da ake da ake yi da kowa <laughs> Eh, Adamu Muhammad shi ne aiko mana da wannan labari kuma da wannan so in ji yadda shi telan shi telan ya yi ko da buka da wanzami dai <laughs> da kuma wuka tara sai sati mai zuwa ma jiya da ta kaya yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Haruna Shehu Barara Jos alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Umwaje kile kina basu mu jenu nu chestinu na mmadụ nyapụ obele nwanyị n'onyama n'ibi nsenwụọ Bridget anyị na-echeta anyị dị mela New York na ndị mmadụ na-azị anọ na Fez Azila Dr. Kwash ifele na-eme na ifelada emekwa banaba zuru ori ma gburu mmadụ kama na ọ bụ na mmadụ chọọ ka o mebizi afọ osiri awesi mba ọ na-eme haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afirka kuke sauraro daga Yamai a mita ɗari.